وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الفرائض باب كمدى شبان ولا يرث من الرجال إلا عشر illa asharatun na asharatun ba mai gado daga cikin maza sai mutane goma alal alal ijmal amma sha biyar alal tafsir ko a da ku sha biyar alal tafsir na alaikun akwai ɗa wabnun akwai ɗan wabnun ibn akwai ɗan ɗa na wa in safala ko da yi ƙasa ko da yayi ƙasa jikan jikan jikan jikan jikan jika a ta tafiya insha Allah zai gano shi ma in ba ɗaya wala abu sannan da uba uba ma yana gado in ɗan ya rasu wal jaddu lil ab kaka ta bangaren uba shi ma yana gado wa in ala ko da kakan kakan kakan kaka ne wala an uwa ta ciki an uwa ya an uwa ne ummi na ce an uwa ta guda uku ne shakiki li abbi ummi shakiki uwa ɗaya uba ɗaya li abbi uba ɗaya li ummi uwa ɗaya duk suna yin gado wa gunullah da ɗan ɗan uwa to kiki ɗan ɗan uwa ya abi wa in ba'd wa in ba'd kuda ya yi nesa na wala amu sannan ɗan uwan uba shi ma yana gado an bi shi ma to kiki an bi li abi wa bunu la'ami da ɗan an bi shi kiki ɗan an bi li abi wa in ba'd kuda ya yi nesa Wasu sau sannan sai miji miji yana gado matar shi wa maulan na'ama da kuma maulan ni'ima ne. wanda ya yanta bawa idan ka yanta bawa sai ya zama to wato shi wannan bawa da ka yanta sai ya rasu ya rasu bai bar magada ba bawan da ka yanta sai ya rasu bai bar magada ba kai bai gidan da za ka gaje shi haka nan shi ma bai gidan bawa in ya rasu bai bar magada ba shi wannan bawa zai gaje shi shi ne maunar ni'ima wanda ya ɗan bawa wala yarisu minan nisa'i gairu saba'in babu bai gado daga cikin mata sai bakwai alfi mal amma goma ala tafsir albin akwai diya tana gado wa bint libni akwai diyar da wala um akwai uwa wal jadda akwai kakanniya wal ukht akwai yan uwa da kike yare abiya ne ummiya wal zauja akwai mata wa mulatin ni'ma

الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل وموكئ الطلاق دون نية بطلقة يفارق الزوجية نعم وموكئ الطلاق من بي أوكا تسكي وان دي يا إيدي سكي لا يكون سكي بيكو سكي يا إيدي أما دي أوكا تنية سكي نوبا في ذا أيضا شريان تكي an gane yufariku zaujiya da alaka da kace zai rabu da auren ne kawai za a ɗauka saki guda ne saboda shi ne asali na'am wakila bal yalzamu aqsar awwalul azhar la tiwazu aka ce kai yalzamu wa aqsar wato mafi nisan shike da jinta nawa ne mafi nisan saki uku ko. tunda dai shi bai niyya ko sun ji nawa bane to yalzamu wa aqsar mafi nisan shi ne saki uku shike da jinta wal awwalul azhar amma na farko shi ya farin jaye shi ya bayyana la siwa banda wani da wa ma mulkul li zawjati yaltabi wa ma min mimma zamanu mimma zamanu wa ma mulkul yaltabi li zawjati abinda mutum ya lizinta ga mace abinda mutum ya lizinta ga mace mimma yaltabi zamana ismati zamana ismati daga abin abinda yake lizinta zamanin kulla aure an gani ya lizinta cewa lalle zai mata kaza zai mata kaza lokacin kulla aure an gani abin da yake yana lizimta zamanin kulla aure fa za in duna salatu sallaka zala wa in raja da mutlaka na'am eh, wa kai wa salati duna niyya duna niyya mutumin da ya aukar da zaki ba tare da niyya ba fariqul zawjiyya zai rabu da aure da zaki wakila bal yalzamu aqsamu aka kai wato mafi nisan shi ke lizimta shi wala awwalu azhar لما كل شيء يفرق جاي لا سوى أنه نزع وممرؤ لزوجة يلتزم أظن مطيم يلزم ساوى كاجل وكما شيء شيء هو انت أوليك زي متى مما يستزم زمان عسمة لقد أظن بيكي مزين كازابه نقول لأوليك زمش يا دورة وكاجل

لا تقول لي بوك ما يبغى يبغى لي يجي يشوف شو أقول من اللي شو أقول شو أقول شو أقول أنا بقى إنه شو بيجي لي في اللي داري شو في اللي داري بس ما أي شيء شيء التوضيح نعم البداية المعرفة نعم التوضيح وللأخوات الشقيقات في ميراثهن ثلاث حالات وتتوا شقيقين تقوى وزي تقوى إيه dangane da gadonsu akwai halaye guda uku alhalatul ula hali na farko da risna fiha bil fard suna gado a ciki da rabo ana ba su rabo ne bi shurutin talata suna gado da rabo da sharuɗa guda uku kamar awwal Allah far'un waris zakarun aw unsa suna gado da rabo da sharuɗa guda uku na farko Allah yujad far'un waris ya zaman to babu rashi da gado namiji ko mace rin shi ne gado shi ne ɗa ɗa ko ɗan ɗa ɗa ko ɗiya inda ya zama to babu rin shi ne gado namiji ko mace to shi ne za su yi لأنه لو وجد فرع وارث لك حين دومن ده لا أتمر شيء بجد ده مش قالوا نعم يا دي الأخوة أخوة زي شامك وارث ناس هنقول أخوة لنا زي شامك أخوة من هذا ماذا وإذا وجد فرع الأنثى إلى أن أمر شيء لا أشوف زمان الأنثى لا مشين تعصب مالك لا شو ذات رجال لا تعصب منشي ذات لا ولا تعصب منشي لا نعم مثال الأول لا النفرقو لتمرء عن لا نبي يا النفع لا ذات يبر زوج لا هل في لا وطايبات يبر ليش لا هل في لا وطايبات يبر ليش sai ka bar ɗa ka bar miji ka bar ƴan uwa shi kifiya amma me ra su kullum ne menene gadon kowanne daga cikin su aljawab asalin matsala min arba jawabi asalin matsala din daga hudu ne lizawj arrugo shi miji zai samu rubuci daga matan da ta far'il wari saboda ya samu reshe ne gado an gane ya samu me reshe ne gado akwai ɗa tunda akwai ɗa miji zai tashi daga rabi sai shi kai cikin hudu na dukiya rubu wani libin albatis shi kuma ɗaya yana da sauran abin da ya rage annahu aula rajulun zakkar saboda shi ne namijin da ya fi dacewa shi ɗan zai kwace sauran ta shi asibi ne shi wani hutu shaƙiƙa majuba bilibi ita kuma ɗan uwa shaƙiƙiya ana sha makance ta da ɗa in dai ga in dai ga ainihin ɗa ɗan uwa shaƙiƙiya ba ta gado ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya to anan wajen kenan shi marigayi zai yi wasiya ba ya kuwa shi wani abu tunda nan cewa yayi yi. allaha qad a kullu zai haka hu fala wasiya ta liwari shi mai gano baya ba mai wasiya to da ɗan uwa nan ba ta gano kana iya wasiya a cikin dukiyar ka a ba ta kaza tunda kana da ɗa in dai mutum da ɗa to ba magana ɗan uwa ba magana ɗan uwa eh na'am yi ga su wajen na haɗe da wani wannan tun da ce halatu gane halatai ko? yanzu zuwa zai su wannan ko kuwa ne a yi guda ne? الثاني ألا يوجد أصل وارث ذكر إذا ما توقع تبقى باب أصل وارث أو باب أصل باب أصل لغير وأصل وارث أصل وارث لا a'a da ba shi ne asalin nan da shi far'un ne. uba ko ko uwa su ne asalin an ya zama to ba a samu asalin ne gado ba shi ne na ba ba ne ne allahu lau na aban la ajaba wanda bai ijma domin da uba ne zai sha maka cikin uwa da uwa malamai in dai ga uba to yan uwa ba sa gado walau kana Jaddan. Jaddan. jiddan la hazaba hunna ala da kaka ne shi zai sha makance su ala kawai da idan mutum mutu ya bar kakansa da ƴan uwansa magana wanda yake ai kaka yana uba ne hmm. babu uba kaka zai tsaya masa uba zai kore ƴan uwa shi ne da akwai wanda ba shi ne ba malikiya suna aiki da shi aljaddu kasimu da uwa kaka yana da bebediya da yan uwa kaka yana raba gado tare da yan uwa shi shi zai zama kuma kamar dan uwa ne sai da raba tare na nuna eh. sai misali tsani misali na biyu alakan ruwan an zauja mutum ya hallaka ya bar mace eh, ukutaini shakikatai ne ya bar yan uwa guda biyu shakikai abun dan uwa mata guda biyu da kike sannan sai bar uba kuma mirasu kullum minhum menene gadon kowanne daga cikin su jawab asalin matsala min arba wato asalin matsalan daga hudu ne saboda a samu kasan mace zauja arruba ita mace tana da rubuɗi ya adam wujud al-far'i wari saboda rashin samuwan al-far'i wari ba babu da babu rashin da wala uktani mahdubatan bil abd kuma dan uwa an sha makance su da uba an sha makance yan uwa da uba tun daga uba yan uwa mata ba za su yi gado ko da ma yan uwa maza ne an gani والعب الباقي تعصيبا شو مو باين على ثورة أبن يرجي لأنه رجل ذكر كيف جدا ما عاد بينش لو شيء أولى رجل ذكر شيء نمشي بينش الجلسة نعم نعم الله يجوز معه من na uku yake na wancan masha Allah رحلية شر رحلية شر عشان لو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب السدس باب السدس سدس نعم wasu su fardu saba ake min al'adad abun wa sun ba bintu ribinin wajen na wal'ukti bintu al'abi sun maljadda wa wadda da umu tamamun idda wasu su fardu saba ake shi su da ɗaya cikin shida wato ka zo na mutane bakwai min al'adad daga cikin adadi abu wato uba yana fi ɗaya cikin shida ummun uwa tana cin ɗaya cikin shida summa bintu ne sannan diyar da diyar da tana cin ɗaya cikin shida wajad sannan kaka yana cin ɗaya cikin shida wa ukhtu bint wa ukhtu yar uwa na'am shakiya ko da abiya tana cin ɗaya cikin shida bintu li'ab sannan diyar da tana cin ɗaya cikin shida summa aljadda sannan kakar ya mace wa waladu al-ab wa waladu al-um na'am sannan sai ainihin dan dan uwa wato dan uwa da gumbi shine wannan da dan uwa da gumbi tamamu da akida shi shida wannan shine cikon lissafi wannan su ne suke cikin shi shida amma su ma ba akwai wurin ba ko ina ba aqul wa sudus aqul wa sudus fardu sab'atin min al-adad wa ka san mutane bakwai ne daga cikin adadin warisa na'am wa abu al-abu eh, min adad al daga cikin adadin masu gado su ne uba uba yana ga yana cikin cikin shira Wani jadd sannan kaka yana cikin cikin shira Wani um sannan uwa ah, wal jadda da kakan ya mace wa bint ibn da biyar da wal ukht min al ab da ikwa ta bangaren uba wasabi walad da um na bakwai shine dan uwa da ummi dan uwa da ummi wal zakaran kana an unsa shi dan wali ummi nan namiji ya kasance ko mace inda ya zama dan wali ummi ne ko namiji ne ko na mace ne shi ko namiji ne ko ta mace ce ko ta mace ce misali wato mutum ya mutu ya bar dan uwansa da ummi guda daya zai ce ya shi jira ko ya bar ɗan uwa ita ma ɗaya shi jira ba bambanci tsakanin namiji da mace a wajen ka dan wali ummi zakarahum an-nazim huna ijma'an wato bai tsara wasan ya ambace su wajen da ijma'i malamai a dunkule kai ya ambace su a dunkule summa ardafa zalika bi tafsil kulli sanan sai wannan sai goya shi da tafsilin kowanne da sharadin kowanne wani zai gaji kaza da sharadi kaza zai gaji kaza kama ce tarkuwa tana cikin cikin shida da sharadin akwai idan akwai biya za ta ci sauran cikon sulusai da shi ne ɗaya cikin shida ya yi da shi da shi ne zai ma'ana zai bayanin kowane daga cikin su da ne da ya sa kowanne da cikin sulusi haka a yi karfi wancan bintul abu shi ne ka fasara yasa yasa بسم الله الرحمن الرحيم أكد والنفقة الأرقاء wato ciyar da bayi idan mutum na da bayi ciyar da su eh, kifayatuhum bil ma'ruf wato ciyar da su abin da zai ishe su gurgurai iko ana ce duk abin da aka san shi a urf to kamar abin da aka san shi ne da shari'a to bayi wani irin abinci ake ba bayi to za ka ciyar da su abin da zai ishe su bil ma'ruf gwargwadon urf gwargwadon al'adar garin amma matsar al'adar da ya karo da shari'a ba a au bai'uhum to idan ba za ka ciyar da bayan ka ba to za a tilasta mutum ya ciyar da su au itquhum ko ya yanka su ɗayan ɗayan kunku in ma ya ciyar da su in ba zai iya ba ya ciyar da su ya kai kasuwa ya ciyar in ba zai iya ba ya yanka su ɗayan kunku ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون با أكلفا musu daga cikin ayyuka abin da ba za su iya ba shi bawa duk an kira shi bawa za ka sa aiki amma kuma ba za ka kallafa mai abin da ya fi shi ba kaga shi addinin musulunci addini ne na adalci wannan ya saba ma abin da mutanen jahiliya suke za a tilasta wa bawa ya aiki in ya ce a ta dukar shi wa iyaz billah na'am wa qulu fatul dawab da kuma abin da ya shafi wato ingirici na dabbobi ingirici wato abincin da ake ba dabbobi kuna da ku abincin da ake ba su a gida a siyo abinci kuma a a yanko a yanko a daji a yanko yayi a daji a kawo a kawo musu na'am au ra'ayuha au ra'ayuha wato ingiricin dabbobi abincin dabbobi ko kuma kiwon dabbobi kusa mutum da wani biyu in ba mutum ya baka ingilishi ya riga kawo wata abinci irin yadda ake ciyar da irin kajin afirko a haɗo abinci a kawo da tushe a gida shi ne ingiri shi ne sannan wannan kiwata a ba ta dama ta je ta je daji ta kiwo tunda ba za ka iya zuwa ka ba ta abinci ba to a ba su dama su je daji a gani a ɗauki makiyayi ya kai su daji su ci abinci su koshi sannan a dawo da su shi ne na biyu idan mutum da zai yi ba a bai wa koyi siyar a gani a cikin hukunan da ya a yi guda ɗaya kaga dai wani wata baiwa Allah ta shiga wuta saboda mage ta shiga wuta saboda mage da menene ta tsara magen ba ta ciye da ita ba ba ta ba magen dama ta ta tsara da su kwanin da zama ta mutu ta tsara magen ba magana ta kawai ta ba ciyarwa a gani ba ta shayar da ita ba sannan ba ta ba ta dama ta rabe ci daga su kwanin da ba da ta dan kwance su tana dan yawo to ba ta yi ba har ta mutu akan wannan wannan mata ta shiga wuta ashe kenan in ya zama to akan mage ne to akan rago ba akan sa ba akan sauran dabbobi ba in ba da aula an addinin musulunci ya fi kowane addini sanin haƙƙin dabbobi yau haramun ne a ringa azabtar da dabba a hana dabba abinci a hana shi ruwa da sauransu zalunci ne in ka san ba za ka ba dabba ba ka sake ke ke ciwo in ba zai yi ba ka kai kasuwa ka siyar ka huta ka hutar na amfani na aba biya alai to idan ya fiye da sai a kama da karfin biya a siyar mai gwamnati Na zan ce a siyar mai ba ana da kowa da kowa bai yi ba kada da nake su da ya fi yawan wallahi da lafiya siyar ma to ko mutane ba haƙƙinsu ba ne gwamnati sai hukuma ta yi amfani da karfin gwamnati ta karɓi ragon ko sa'adin ko kaza da siyar ta kawo mai kudin shi ta za ka yi biyu a kawar wani biyu uba wani biyu da ɗan shi uba yana iya inda ya mai ya mai masiya bai ji ba zai iya ɗiban wa'annan dabbobi ya je siyar ولا تلزم um nafaqat waladaha wato baya lazimta uwa ciyar da danta. ita uwa ba dole bane ta ciyar da ɗa amma uba ba uba dole ne ita uwa ba dole bane a nan abinda wasu iyaye suke yi kaga iyaye sun wato in suka aure mace sai su tuce ki da nauyin yara biyu kuma da yara uku ai duka mu yaran mu zalunci ne ai duka mu gaba da mu muka haifa lokacin da ta ɗauki ciki wata tara ina kake bawan Allah tana ta laulayi tana ta amai tana ta kaza ina kake lokacin da suke wannan shayarwa tana shayar da yaro ba dare ba rana ba ta bacci ina kake lokacin da suke goye yaran ta goye yaro ta ta yawo da shi a baya wanda da kai da aka tura ma wannan dutse a baya ba za ka iya ba a ce kai bi inda za ka je za ka je filin kwallo wasu mutane da yana da yan kwallo ne ko ya iya zilla sai a sai goya ma jariri a baya mu ga za ka yi da shi za ka je kasuwa ka je shago a ce to ga yaro sai a ɗauko mutum a goya ma kuma ita uwa tana da nata gudunmawa kowa na shi gudunmawa daban shi uba gudunmawa shi na kuɗi da kulawa da tarbiyya ita kuma uwa gudunmawanta na shayar a ɗaukar nauyin yaro da ɗauki cikinsa da shayar da shi da yi kaza ta yi kaza ta goya shi ta lalace shi wannan shi ne haƙƙi in kana so ko a cikin jirgin a yi kar uba sai koma kana shayar da yaron ka koma a ɗaura maka yaro a baya ka rika tafiya ita kuma ta rika ciyar da kai ita kuma rika tafiya da kuɗin cefari ita na matan gari to kowa Allah ya riga ya raba mishi aikin shi abin akwai kima ta wasu yadda wannan miji yana jin yashi wannan ya kamfanta da wahalar fama matar wannan da duka wani wahala suke yi kawai yana ce da kasuwar banza an gada wani ku amma idan mutum ya duba yana da imani yana da tunani ya san mata suna wahala wahalan ma ya ninka wahalan na miji an gada sai da kira irin halin da ake cikin za a najeriya kan da kira na shi ma yana dan tafukawa da kai yanzu kawo kuɗi ke bari ba ƙarama aiki bane kawo kudin ce bari da daukar nauyi gida aiki ne da girman gaske sannan kuma ce ka biya kudin makarantar yaro ka biya kudin makarantar matarka ka biya kudin wuta ka biya kudin ruwa kudin rashin lafiya ka dinka abin kayan sallah kai za kai ka za ba ƙaramin aiki uba ce da shi ma a gani amma uba ya ɗauki abin bi ya ɗauki abun a matsayin ibada idan ka ɗauki abin kamar sallah za ka ja shi ba amma idan mutum ya ɗauka kawai yana ciyar da wata ce kawai kasuwa banza to kullum zai daga bakin ciki don za a ce kawo shekaru na safi a ce kawo na rana a ce kawo na dare to kullum kawai sai ga kudin aljihun na raguwa wani zai kuma tomo a shar in ya ba da guda ɗaya ce ba za a ƙara bayarwa ba don ka zaka zanki kawai mutum zai ciye da mace ya yi ta farin ciki ina yin wannan ne saboda ibada Allah zai ban balla da kawunka Allah ne ya ɗaura mu na walau ya kimanin تيار نقودا مرايا أنا كودا مرايا بدون مقوى تشيد الشيوبا وقوى إذا حد الزنس أبنى إذا أهدانا هنا نعم أما وعليها يرجعوا أما إذا قوى فأنت متشاهد لهذا ما دامت سودة عبيد ما تأكنا مقيم ما تربى بلدا أنا فأنت متشاهد دون المشاهد لهذا دون ليك أنت ما تربى بلدا na'am fa in amma ta kasance ba ka shayarwa saboda na ya shugaban ne ta ta shayar da yaro ko ya rike sarkin ta fi ta shayar da yaro haifi yaro tafi kama kai kuma miji ka nemo mai shayarwa saboda kare ya shafi kare ya da nuninsa, shayarwa yakan zuma da nunu da wuri na matan gane shi kuma mijin dama yana bukata a ce matan shi tana nan kamar budurwa to saboda haka da zarar an haifi yaro sai a bika yaro da mai shayarwa idan ta yaye shi sai a dawo da shi ga mahaifiyarsa da an haifi yaro ma za ka ita uwa ba za ta goyi yaro ba kamar ce uwa sai yadda wasu ke shugabantar da mata za a ce uwa zama shugaban kasa sai shugaban kasa zo yaro yaya <laughs> ana tattaunawa yaro ya dame kuka tana cikin yaro ya yi ya fito ta famfa sai ka nuka mai kula da shi ta kula da shi da ka yi wanda suka fito a babban gida suna haihuwa ne sai a ɗauko mai shayarwa a ɗauko mai shayarwa a ta kobe kulawa da yaron ne wacce ne tashi wacce ne fitsari sai a jamfa mai ita kawai na ta haihuwa tana haihuwa ta gama a gani ita wannan wata ta fito a babban gida ba dole bane ta shayar da yaron shi ya nemo mai shayarwa ya biya na'am au maradin au qilla illatu labanin na in ta kasance ba ta shayarwa saboda daraja ko saboda rashin lafiya a hali tana da rashin lafiya rashin lafiyar da nono ba ya bugowa ko kuma ba za ta iya shayar da shi ba na magillatu labanin fa'ala ko karancin nono in ba rashin lafiya ko karancin nono fa'ala al'ab to dan ya zama to wajibi ga uba ya nemo mai shayarwa ko shi ya shayar da ba illa li faqri yumkin illa li faqri sai dai akwai talauci idan uba talaka ne fitir bai da kudin daukar mai shayarwa to sai matar ta dauna annabawa da jiba hushi ta dauna annabawa ta yi haƙuri ta shayar dole don ba za a bar yaro ya mutu ba ko na aw la yaqbalu sadiya ghayriha ko ya zama so baya karban nonon wani uban ya dauko haya an ta koma ta masu shayarwa daga an ba shi nono zai fi sha sai an ba shi zai fi sha baya karɓar nunan waninta to ya zama dole gare ta ta shayar ko da tana da sharaf ne ko da tana da sharaf ne ko ita shugaban kasa ce amma mutallaka nan wurin sharaf ne shi shari'a ta sallama musu kudi da wani ya ce ba ta yi ma'ana hukuncin ba ku shi a kan wani hukunci tana a kan da ra'ayi a ce kowa ya ce ranar yanka za ka yi تقول لي باريا أنا أتلقى أنا كأوليك أنا مليمان أنا على أنا دراك أنا وزوان أنا مزوجي أنا جبا أنا بلا أنا سبعي أنا رأيه أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أقول أنا لي أنا أتلقى أنا أما أنا تقع شوزي سنة تقع شيء كيبوك وينياري يقول يسنة كيبوك وينياري domin in ba a ɗaga ba to za ka sha wahala yayin ne amma shi ma zai sha wahala ne akwai baro ta kuma ba za a ɗaga wani yayi kin ce kina san shi ko kin ce kina san shi ko ta abin da ya same ki ba in ka da shi ta kama hannu su bata ta kode ta kode ta kode an gani sai ta wahala to an ya ta wahala saboda idan idan miji ya baka abincin idan miji ya baka abincin da bayan nasa ba sai ta amai yana baka garin rogo sai a jihar operation ta sha garin rogo ya maka illa cikin cikin ta Thank you.